Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mitoci 25-21 sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko intanet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanun labarai nan. Tuma Ibrahim yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana gabatar da wani muhimmin jawabi a Saudi Arabia inda yake kira kan kasashen musulmi su haɗa kai da Amurka din a yaƙi ta'addanci. Koriya ta kudu ta ce makwauciya ta Koriya ta Arewa kuma ta sake gwada wani abu da ta ce mai kama da makami mai linzami sannan shugabannin kasashen brazil da venezuela duk sun lasa takobin cewa ba za su sauka daga mukamansu suwa a zanga-zanga da ake yi to najeriya tana shirin tuna ranar demokradiyya a ƙarshen watan nan muna da rahoto kan yadda wasu suke auna kamun lura wannan gwamnati ta jam'iyyar apc Ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar ya jagoranci wani taron tattaunawa a Agadez kan yadda za a koyar da sana'ar hannu ga matasan da a can baya suka yi aiki na safarar bakin haure. A Nijar din kuma za mu ji yadda rikicin Boko Haram ya shafi noman tattasai da kamun kifi a Difa. A Najeriya, uwar gidan kakakin majalisar wakilan tarayya ta raba kayan noman shinkafa ga mata su fiye da dubu uku a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar Bauchi. Muna tafi da maimaicin shirin duniya Amurka har yanzu kuwa ga labaran duniya. To jama'a barkanku da wannan lokaci. A cikin wani muhimmin jawabin da yake gabatarwa yau a Saudi Arabia, shugaban Amurka Donald Trump yana kira a kan ƙasashen musulmi da su haɗa kai da ita Amurka ɗin domin a yaƙi yaƙi da ta'addanci da matsanantar ra'ayoyi na addinai. a wannan jawabin da yake a tafiyar shi kasashen ƙetare ta farko tun bayan da aka zaɓe shi trump ya ce yana son ganin an haɗa hancin kasashen da ke da manufa iri ɗaya ta ganin baya laƙe da ta'addanci abin da ya ce yaƙi ne tsakanin mutanen kirki da miyagun mutane We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live, what to do, who to be, or how to worship. Shugaban ya ce ba wai mun zo ne a nan domin mu yi wa duniya lacca ba, ba mu zo domin gaya kowa cewa ga abin da zai yi ba, ko ba mu zo ba domin mu gaya mutane ga irin tunanin da za su yi. kuma shugaban ya nuna yadda aksarin waɗanda ke rasa rayukansu ko jikata a hare-haren ta'addancin da ake kai a ƙasashen duniya daban-daban, ya ce kashi 90 daga cikinsu ma su kansu musulmi ne. shugaban amurka ya ce wannan ba yaƙi ba ne tsakanin addinai ɗari ko wasu ƙarnoni yaƙi ne a tsakanin wasu mutane da ke son ganin bayan dukkan bil'adaman da ke bisa doron duniya da kuma mutanen arziki mabiya dukkan addinai da ke son kare duniyar tamu sai dai a cikin wannan jawabin nashi trump wanda ke son ya hana mutanen kasashen musulmi shida shiga amurka bai yi amfani da kalmar aƙidar islam ta matsanancin ra'ayi kamar da saba yi ba a can bayan lokacin da yake yaƙin neman zaɓe koriya ta kudu ta ce makwabciyarta koriya ta arewa ta sake gwada abin da ta kira wani abu mai kama da makami mai linzami ofishin babban hafsan hasoshin koriya ta kudu din ya ce a yau lahadi ne aka cilla wannan makamin daga lardin pyongyang da ke kudancin kasar kuma a bisa dukkan alamu nan ya yi tafiyar da ta kai ta kilomita 500 kafin ya faɗo cikin teku ita ma fatan shugaban amurka ta white house ta tabbatar da cewa koriya ta arewa din ta harba wannan mukamin ko da yake amurka ta ce zangon da ya ci bai nisan rukuki uku na ƙarshe da ta koriya ta harba ba a can baya kamfanin dillancin labaran ap ya ce shugaban koriya ta kudu moon ya yi kira wato ya kira taron gaggawa na majalisar shi ta tsaro domin a zauna a tattauna wannan matakin da koriya ta arewa ta ɗauka. wasu 'yan bindigan da zuwa yanzu ba a tantance ko suwaye ba ne sun kashe wata mace ba jamusa mai aikin kai agaji a kasar afghanistan suka kuma kashe dogaran ta wanda dan kasan ne a kabul kafin kuma su yi awon gaba da wata mace ta daban ita kuma a kasar finland wacce ita ma dai aikin ba da agajin ya kai ta cikin afghanistan tuni ma wani kakakin ofishin jikadancin kasar ta finland ya tabbatar da cewa lalle an sace ita wannan matar ta finland din kuma ya ce har yanzu ba su san ma ko suwaye suka sace ta ba a zuwa wannan lokaci dai ba wata kungiyar da ta fito dauke alhakin yin awon gaba da mutanen ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce an sace mutane ne daga wani gidan saukar bakin da aka sauke su a cikinsa da ke kabul rahotanni daga arewacin ƙasar syria kuma sun ce wasu mayakan isis sun yi wa wasu mutane goma sha tara kisan gilla cikinsa har da ƙananan yare guda biyu bayan da suka sato su daga wani kauye da ake jin yana hannun mayakan da amurka ke baiwa goyon baya ne da ke fafatuka da su 'yan jihadin ko da yake zuwa yanzu jami'an amurka kansu ba su ce ofan game da wannan ta'asar da aka aikata ta jiya asabar ba ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta yan adawan siriya ta observatory ta ce an yi kisa ne tun shekaran jiya juma'a ma a wani wuri da ke can tsakanin raka da kuma birnin diyar ezor wanda shine kamar hedikwatar sunan isis ƙungiyar ta observatory ta ce har ila yau na isis sun kama kuma wasu mayaka guda uku wanda ke da goyon bayan amurka ko da yake ba sa abin da ya same su ba an ce an ga wani hoto wanda a cikinsa aka ga kamar an jera su ana shirin a kashe su. Tukuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausa Murya Amurka. shugaban ƙasar brazil michel temer ya ce sam baya da niyyar ya sauka daga kujerar shi ta mulki duk da wani abin a sha mai alaka da mundana da ke neman ya durmoyi shi a wani jawabin da yi shugaban ya ce ba wanda ya isa sa brazil ta bar hanyar da take a kanta har ya kara da cewa zai nemi babbar kotun kolin wannan kasar ta sa a ja burki ga binciken da aka fara kan shi shugaban kansa har sai ita kotun ta bincika da kanta ta gano cewa shaidar da aka bayar ba ta bogi ba ce tun ranar juma'a dai babban attorney janar na brazil din ya shiga da karar zargin shugaba na laifin cin hanci da rashawa har ma da kokarin hana doka ta yi aikinta matakin da attorney janar din ya dauka dai ya biyo ne bayan wani kasar da aka samu da ke dauke da sautukan da ke nuna yunkurin shugaban na brazil na neman tsaye da binciken da ake gudanarwa kan wata gagarumar mu da aka rada wa suna kawash inda a ciki aka ce an ji shugaban yana ba da umarni a rika biyan kuɗin wata-wata ga wani rikakken ɗan siyasa da yanzu haka yake tsare a kurkuku wato ana kiran shi eduardo kunya a ƙashe a venezuela kuma dukkan wato dubban mutane sun taru suna gudanar da wata gagarumar zanga-zanga har suna fuskantar hayaƙin 'yan sada na barkonon tsohuwa duk don nuna adawarsu da gwamnatin ƙasar ta shugaba nicolas maduro wannan gangamin na jiya shi ma na rana ta hamsin biyar da juna ne da aka share kullum ana yi saboda mutane su nuna rashin yarda su da gwamnati din ba wai a nan babban birnin kasa ba a wasu birane rigimar da ya zuwa yanzu ta lakumura mutane kusan hamsin. labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla karshen wannan wata ne gwamnatin jami'ar APC a Najeriya za ta cika shekaru biyu da hawa kan karagar mulki kuma za a gudanar da ranar demokuraɗiyya ta ƙasa baki da Ibrahim Abdulaziz ya nazarci wannan rana ta demokuraɗiyya da take tafe. To sai dai kuma yan da make wannan shirye-shirye na cika shekaru biyu na gwamnatin APC a Najeriya yanzu haka kawunan yan kasar ya rabu ne gida biyu musamman game da batun rashin lafiyar shugaban kasar da tuni wasu suka mu kiraye-kirayen da ya yi murabus yayin da wasu kuma ke maganin ko a shekarar goma sha 2019 Buhari za su zaɓa. honorable rufai umar gombe dan majalisar dokokin jihar adama ne da ke talata ta zaccen buhari osin banjo wato buhari osin banjo again ya ce fasu fasu na nan daram yanzu kwanciyarsa da aka tebe da lafiyar nan zuwa yau wani wani aka haife shi yau ma ya koma mutane nawa suka mutu kafin nan eh, daga rashin lafiyarsa zuwa yanzu aka magana rashin lafiya wannan na allah ne mun soma kada ganganta zace na shekara dubu da goma sha tara an ya bakwai hanzari ba buhari kam ko mu ai muna so ma a gera constitution na najeriya sai ran da buhari ya kwanta domin kasan nan in ba buhari ba allah na tuba wa zai gane yancinsa ka taba gani a najeriya tun da aka fara demokaradiyya ana gangami ne ka taba gani naira ba a bayar ba kowa ya fito ne kana ganin yadda al'umma suka fito kowa yana jin daɗi eh, Buhari eh, Osibanjo so su ne muke gani yayi mana to sai dai kuma yayin da ma aka so mu kada ganganta zace wasu ko na maganin ana son ne a siyasantar da batun rashin lafiyar shugaban kasan gani yadda aka komo da shi da kuma yadda sake ficewa zuwa London domin a sake duba lafiyar tasa Muhammad Ibrahim editan jaridar ahlu beti a najeriya ya ce fa akwai abu kan matan sarki wai ko da da ido da ta gani hasashe na nazarin siyasa za a iya cewa siyasa ne dalili saboda ana ganin bawan allah nan rashin lafiyar shi a bayyane take ya kamata a kyale shi ya je fama da wannan rashin lafiya da ke damunsa amma a ce an dora shi akan karagan mulki na ƙasa irin najeriya wadda take cike da matsaloli in ka kalli wannan zaka fi kallon shi a matsayin siyasa ne fatar ma da cewa akwai siyasa a ciki in ba haka ba menene ya janyo ne zai fito yana magana akan cewa idan buhari ya rasu ko kuma buhari ya gaza ko kuma rashin lafiyar shi ya ci gaba the best thing da za a yi shine kawai a sake zabe wani tsarin mulki ne ya faɗi haka mu dai kun tsarin mulkin mu na Najeriya ba haka ce ba idan Buhari ya rasu ba fata ake masa ba idan ya kasance rashin lafiyar shi ya ci gaba mataimakin sa shine zai ci gaba me yasa ba za a bi wannan tsarin ba duk kaga wannan yana kara bayyana ma cewa wannan al'amari siyasa ne kuma siyasar ba za ta yi mana kyau mu yan arewa ba saboda gobe mun je muna neman zaɓe a ƙasa dole za mu nemi gudunmuwan koyar ba ko inyamurai ko kuma yan south south to shin haka za mu gabatar da kawo kanmu a matsayin mutanen da suka nace su dole sai dan bangaren su yi mulki kaga bai yi ba ba zai haifar mana da dame ido batun cin hanci da rashawa na ma cikin kudurorin da gwamnatin apc ta kuduri niyar kawarwa inda kawo yanzu aka bankaro ba dakala da dama ko da ke wasu na maganin akwai wani hanzarin da ba gudu ba honorable abdullahi firambe tsohon kwamishinan yan labarai ne a jihar adamawa ya bai ne da masu ke kallon tafiyar a yanzu. Faɗa cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo me ne yake ɗaukan wani salo duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake abatar da shi yanzu abin da yake faruwa na kuɗaɗe da aka samu a ikoyi wannan kuɗi ya zo da tuhume-tuhume daban-daban har wajen mutum uku an bar zancen abin da ya shafi kiwon lafiya an bar zancen abin da ya shafi aikin maganan gona da maganan wutar lantarki da dai abin da ya shafi bangaren ilimi duk an so manta da wannan talaka ma ba zancen wannan yake yanzu ba a'a ya za mu miyo kwarmato saboda mu samu ainihin abin da mu ma za mu je mu kashe nan gaba to wallahi idan muka tsaya akan waɗannan abubuwa din ba ma kiran gwamnati akan abin da ya shafi ci gaban mu to gaskiya kusan za mu koma gidan jiya ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin da shekara ta 2019 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahimu a jamhuriyar nijar ministan harkokin cikin gida bazum muhammad ya tattauna da masu hannu da shuni kan hanyoyin da za a bi domin koya wa matasan da suke aikin bakin haure can baya ayyukan hannu wakilin mamman haruna ya ce an yi wannan zama ne a birnin agadas Ministan cikin gida bazu Muhammad ya jagoranci bikin buɗe babban taron muhawara game da samarwa matasan da ke aikin safar bakin haure can baya domin tunanin samar musu abin yi wanda za su dogaro da shi. Kuma taron ya shafi hukumomi na ƙasa da na jihar Agades da ƙungiyoyin matasa da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin farar hula da na mata. Daga bisani ministan ya yi wa manema labarai bayanin dalilai cikakku na ababen da ake son a cimma ta hanyar shirya wannan taron canza miyau a birnin Agades. Za a yi shawara dangane da irin matakan da za a ɗauka don ba ma mutanen Agades dama samu aiki yi bayan da gwamnati ta haramta wannan aiki da ake yi 'yan bakin haure. akwai matasa na wannan jihar da suke aikin sufurin mutanen nan an kame musu motocinsu an sa wa'ansu cikin su kaso kenan abincin mutane ne suka rasa shi tarayyar turai cewa da union european ko kuma au ta kawo tallafi na magudan kudade ga jamhuriyar nijar domin ta takawa safarar bakin haure burki ta hanyar koya musu ayyukan hannu malam ibrahim bukari abdu sakataren janar na hukumar zaman lafiya tafiya ta ƙasa yana bayyana yadda za a amfani da kuɗaɗen da tarayyar turai ko kuma au ta ba da tallafi domin gudanar da waɗannan ayyukan shirin kamar ya kumshi yadda za a bi a san ko su wane ne su wannan masu wannan aikin sa abu ta komin komin tana su sun san su a yi jerin sunan a yi shawara da su mi kuke so mu yi muna so mu yi abu kaza in cikin hanya ne sai su yi takarru su aje cikin kowace komin a leƙa garin suka cancanta sai a musu taimako in aka musu a ba su yan jari ko a sa musu kayan aiki sai a musu taimako don samu abin yi. Sai dai a ɓangaren matasan har yanzu ana ganin akwai sauran zomo kaba tunda a nasu gani akwai tahira hanwainiya cikin wannan lamari kamar yadda shugaban kwamitin matasan malam mata nimon sali ke bayyanawa. Kuna gani kullum ya kullum ya har yanzu wannan gashi firan ba hudda ba shi ba da irin yau wata tara irin mutum gaji mu gaji da shi dama ba mu da aiki kuma haraka wannan ku bari mutum kana kashe ka yunwa yana zamne ba yiwa aikin na koyawa matasa ayyukan hannu ta hanyar horar da su domin samun dogaro da kai zai ɗauki tsawon shekaru takwas da watanni shida haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To ma da mamman. Har yanzu dai muna Nijar ɗin wannan karo a jihar Difa daga inda wakiliyar mu Tamar Abari ta aiko da wannan rahoto kan yadda manoman tattasai da kuma kamun kifi suka ja baya a dalilin ayyukan Boko Haram. Noman tattasai na daga cikin abin da jihar Difa ta shahara da shi, har kasuwancin shi ya tsallake sauran kasashe makwabtan Nijar, sai dai a yanzu haka harakar tattasai ta ja baya sanadiyar matsalar boko haram da jihar ta difa ta fama da ita in ji musa gwani bagara wakilin masu noman tattasai a difa a bisa kan tattasai abin da zan baku bayani yanzu tattasai ba kaman na da ba ne muna nan dai muna cikin shi yanzu shi ne ko kuma yasa ba kamar na da bane abin da yasa yanzu kamar babu shi jiya mutanen namu ba mu samu daman noman ta ba saboda wannan dan rikicin da muke cikin ta ne shi shine yasa tatasan bai zuwa da kyau yanda da yake zauwa kamar yanzu anan mhm. wanda aka samu kama a wani bangare da wani bangare ne aka samu aka noma shi yanzu bangare da muka samu dai jihar nan difa ne muka samu nan gabas kadan an nome mutane yamma wanda suke kawa da yanzu su ba samu noman kamar na da ba to yaya farashin nashi yake yanzu farashin nashi da muke sai da shi naira dubu takwas da naira ɗari biyar ne a sefa ya kai jika goma sha biyar da ne a yanzu eh buhu guda da muna sai da shi jika arba'in da biyar arba'in da uku arba'in da biyu yanzu abin ya zo kasuwan bayaja masu sayan namu ne yanzu ba su samu ko daman zauwa ne ko ya ne ba mu sani ba yanzu duk da haka suna samun 'yan kwastomomi can da nan yanzu daga nan wurin da dai yawanci dai daga nan 'yan maiduguri suna zuwa kadan kadan su saya Mutane mu na zandar da nanyamai yan kasuwa mu na nan suna saye kaɗan kaɗan a da har wani kasaje daban ma suna zuwa sosai ganin rigingimin sun dan lafa a yanzu suna nan suna shirye-shiryen noman in ji musa gwani eh yanzu dai Allah da bana dai muna tamani in Allah ya so ya da zamu yi noma yanzu ba mun koma da Nigeria da Niger duk muna share gonan namu yanzu duk mutane sun bi ta kauye suna nonnomewa wayansu suna koko ne wurin tattasai ba mu sai yadda za yi ba gaba Allah ya zai muna kuna da irin ku da komai da eh muna da komai da komai a shirye muke kab yanzu eh muna nema dai daga wurin gwamnati Allah ya yarda dai sun ce dai za su taimaka mana abu bai shiga hannunka ba baka cewa mun samu. su dai bangaren masu sana'ar kifi kanwar jaci in ji malam abakar da malama zara wasu masu sai da kifi a Dipan. abukan kifin kaɗan kaɗan amma ba kamar da sosai ba. me yasa ba a samu kamar na da. saboda rigima na boko haram da sauransu wannan da muna samun shi da yawa har mu kai mu muke zuwa mu je mu ɗebo yanzu dai gashi kashin nan dai muna sai da shi kamar jika biyu da rabi sai fa jika ɗaya da rabi haka farashin ya karu akan nan eh ya karu gaskiya zahara kiwin nan yanzu kam wallahi yana da tsada kuma samun shi akwai wuya sau masu kamun ne babu kowa yana tsoro a cikin ruwa kin san kowa ba a ƙetare kogi a da kuma ana zuwa ta najeriya ana kawo mana yanzu ba kowa ba wanda yake zuwa to ka san matsalan ai ana tsoro ana tsoro inda na daɗin ne suke tsoro yanzu haka dai hukumomi da masu hannu da shuni na ta kokarin farfado da jihar ta difa daga matsalar da ta shiga tamara marabari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger madala gaida tamar daga bauchi kuma wakilin abdullahi muhammad ya ce mai ɗakin kakakin majalisar wakilan tarayyar najeriya ta raba irin shuka da taki da wasu magunguna ga mata manoma su fiye da dubu uku a wurin wani bikin da aka yi a cikin jihar a jawabin ta gabatar mai ɗakin kakakin majalisar wakilai kimbiya yakubu dogara ta ce kowace mace za ta samu buhu guda ɗaya na irin shinkafa wanda zai samar mata da buhuna goma zuwa goma sha biyu sannan ta ci gaba da cewa wannan shinkafan keji goma idan kin yi amfani da shi yadda ya kamata idan kin gyara ta da maganin ciyawan da na baki da takin da na baki in kin saka ta in yayi wata hudu ne kacal za ki sami buhu goma sha biyu ko buhu goma idan kowace mace mata guda dubu uku da ɗari uku idan kowace mace ta samu buhu goma talauci ya kare daga kasanmu abinda maza ba su iya yi ba mata za su kori talauci daga tafabalewa daga das daga bagoro talauci zai bar mu yaranmu za su samu kuɗin makaranta ta hannun mata daga bisani na tuntubi wata manomiya game da shirin tallafin da aka ba su ga abin da ta ce. Hajiya Zainab Umar da lokal gamman. To wannan taimako da aka mana ya ta da mu a bacci. Noma da muke yi za mu ta da mu haɗa mu kara hazama akan nome-nomen da muke yi wa'inda ma ba sa yi kaga idan aka yi masu ya ba su kwarin gwiwa su ma da su tasi hoɓɓasa su tashi akan wannan noma muna ce mata mun gode mun gode Allah ya saka da alheri. Amma wani irin noma ke kike Noma dai daban-daban muka nomi gyaɗa, shinkafa, masara, waken suya. abun da ake nomewa dai da safa ɓalewa ɓagoro sai in ce maka ba abun da mu ba ma ta. Za ku kori yunwa kenan. Insha Allahu. yunwa kan sai dai ta zamanto tarihi da safa balewa da bagoro wannan kan an murkushe ta abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya sani sai allah yau ne ka ba ku karamin noma ya fi fatauci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma Mun lura da zamanin zamun na yara gida mai To madalla kada amince ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ga maimacin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A wannan karo za mu kawo muku karashin maudu'in da muka fara tattaunawa ne a kai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga nemar ma ɗan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwa shiri na musamman da muka haɗa tare da abokiyar aiki na karina chaudhry sunana mahmud lalo kuna sauraron sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc don ba a manta ba a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da hajiya rahinatu wata 'yan ƙasar gabon da kuma shahiza bin chaudhry 'yan kasar bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan amurka mun kuma tsaya ne a daidai da na tambaye shahiza kan yadda ta yi fafutukan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar. My in-laws Surukaina ne suka samar min asibiti, suka kuma zaɓen min likita da kuma ƙwararre a fannin kula da yara. Kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki. To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka. Ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba. Wato suna zuwa ne domin 'ya'yansu su samu takaddun zama 'yan ƙasa a nan Amurka. Mun tambayi Hajiya Rahinatu ko wannan batu ya taba wulgawa a zuciyarta? Yin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zanda na ce musu ina zanda suka ce ba zanda ba shi dan nan Amerika dan Amerika ne in jira shi takardun su ya fito. Sannan bata boye ɓoye mana burinta na samun ɗa ba Amurke ba. Dama ina neman ɗa na samu takardun Amerika domin na biyar da na haifa nan ba mai takardun Amerika kuma hanya na ne a ti nake zuwa nake saro kayan zan saya. Inda yake sun yarda suna so su ba ma ɗana takarda na shiga ran zauna kuma ɗan ya samu takarda. na zauna wata uku kuma ɗan nan aka bashi passport american na zo da shi right after i delivered I, i was in depression and that continued for a very long time bayan da na haihu sai na shiga cikin mummunan tunani na wani tsawon lokaci a wannan lokaci na san cewa zai tafi abin babu daɗi na so a ce shi ma ya ji yadda na ji ko da ke shezabin ta ce an kai ta amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida lamarin da ta ce ya yi tasiri a kanta. Wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu. Dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala, musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta. amma ga hajiya rahinatu wannan ba matsala ba ce to da yake dan hajiya rahinatu wanda ta sa wa suna muhammad ya dan tasa na tambaye ta shin ko ya san shi ba amurke ne ya san cin shi ba amurke ne yanzu ko marin shi ma ka yi ce ce muna gidan nan zai kira 911 kuka ce musu mu a nan ba 911 ce da ka koma cin kasan ku ka kira 911 eh. Annan mu ba mu san 911 ba domin yi muna shigantaka buge shi muke irin wannan al'ada ta zuwa amurka domin haihuwa na ci gaba da faruwa ne yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, wanda kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana, an yakin neman zaben ne da lafazi na nuna kyamar baƙi. To wai shin yaya Amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan ƙasa? Mun zagaya birnin New York, inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu. Amurka ƙasa ce babba, ka gane? Amurka ita ce ƙasa ta farko a duniya. <laughs> Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli ƙasar, Yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi. Wannan kuwa alfahari take yi da ƙasarta. A wuri na zama ba Amurkiya shine yin alfahari da nuna ƙauna ga ƙasata. Wasu ma sai su rasa abin da za su ce. Kai wannan tambaya ce mai wuya. Ban taɓa tunaninta ba. A gaskiya ban sani ba. <laughs> bayanai dai sun nuna cewa ko da wani al'ada za ta sauya wato al'ada zuwa wasu kasashen waje a haihu musamman ma nan amurka ba abu ne da zai sauya nan kusa ba To masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako. Sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. yanzu a madadin karina chaudhary da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniyar amurka na musamman ni mahmud lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gaida Mahmud To masu sauraro kafin mu karkarar shirin ga Alimus Jafa na Sokoto ya komo da takaitattun labarai. Jamal Ibrahim a cikin wani muhimmin jawabin da ya gabatar yau a Saudi Arabia shugaban Amurka Donald Trump ya nemi kasashen musulmi su haɗa kai da ita Amurka ɗin a taro a yaƙi yaƙi da ta'addanci da kuma aƙidar matsanantar ra'ayi. a wannan jawabin da ya yi a tafiyar nan tashi ta waje ta farko tun bayan da aka zaɓe shi trump ya ce yana son ganin an haɗa hancin ƙasashe da ke da manufa iri ɗaya ta ganin bayan aƙidar ta'addanci wanda ya ce yaƙi ne tsakanin mutanen kirki da wanda ba na kirki ba sai dai a wannan jawabin nashi a wannan karin trump wanda ke son hana mutanen ƙasashen musulmi da shiga amerika bai amfani da kalmar nan da ya saba amfani da ita ba lokacin da yake yaƙin neman zaɓe fito kalmar aƙidar musulunci ta matsanancin ra'ayi kore ta kudu ta ci makwauce ta kore ta arewa ta sake gwada wani abu mai kama da makami mai linzami ofishin babban hafsan hafsoshin kore ta kudu ya ce a yau lahadi ne aka cire shi wanda makamin daga lardin pyongyang da ke can kudancin kasar kuma a bisa dukkan alamu rukan ya tafiyar da ta kai ta kilomita 500 kafin ya a cikin teku ko da yake amurka ta ce wannan tafiyar tashi ba ta yi nisan rokoki uku na kashe da koriya din ta aika ba sannan wasu 'yan bindigan da izuwa yanzu ba san kusuwa ne ne ba sun kashe wata mace ba jamusa sun kashe dogarinta da nan kuma sun yi awon gaba da wata mace ta daban ya kasar finland duka a kasar afghanistan tuni wani kakakin ofishin jikadancin kasar ta finland ya tabbatar da cewa lallai hakan ta faru kuma ya ce su ma ba san kowa ya suka aikata wannan al'amari din ba. Tuma da masu sauraro da takaitattun labaran da muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau Lahadi a rediyo sai gobe da safe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safe agogon Nijar da Najeriya za ku iya kama mu dauke da wasu shirye-shiryen ta rediyo ciki da filin nan na ciki da gaskiya. Kada amince ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com. yanzu a madadin ali mustapha na sokoto da chubahiro diodone wato malam sidi wanda ya kula da ɗakin na wasu shirye-shirye har ma da injiniyan ma wannan karon ibrahim alfa ahmed ke cewar mu huta lafiya